mu da ke nan musamman malam ibrahim suleiman da professor ibrahim iya sada da shi shugaban zama a wannan rana sheikh usman ɗalladi kyafi da iyayenmu mata wanda suka daɗe cikin harkar da'awa musamman ma shugabanni da wakilan ƙungiyar mata musulmi da natso da sauran yan uwa da ke nan gaba daya maza da mata suna yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau asabar takwas ga wata ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1438 wanda ya dace da kalandar bature uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai allah ta'ala ya haɗa mu a cikin wannan babban tashi na ɗaukan karatu da ke cikin cibiyar nazarin harkokin shari'ar musulunci wato center for islamic legal studies field da ke wannan jami'a ta ahmadu bello a nan zaria a jihar kaduna najeriya don ci gaba da amfanar da juna da musayar ra'ayi da taimakekeniya wajen musayar fahimta dangane da abubuwa daban-daban da za su taimake mu a wannan duniyar su kuma ba mu damar yin amfani da su don tattali saboda lafiya ina roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana gamdakatar wajen dacewa da abin da yake so kuma ya yi bayan wannan yan uwa mawu'in da aka bani kuma aka nemi in tattauna a wannan rana an sanar kuma yana cikin takardun da aka raba na gayyata to amma ni na ɗan yi ma mawu'in gyaran fuska ba tare da na canza komai a cikin abin da in Allah ya da dama ake so a isar da shi masa ko ba yadda na sa mawu'in kamar yadda za a gani akan allo da ake haskawa shine nau'o'in tallafi na hukuma da hanyoyin cin gajiyar su ga musulmai ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ni wajen isar da sakon nan yadda ya dace kuma yadda za a fahimta kafin ci gaba da shi da tattaunawa akan mawdu'in yan uwa ina so in nuna mana cewa irin wannan mawdu'i ba shakka ya dace da zamaninsa ya kuma dace da lokacinsa kuma yana nuna cewa al'ummar musulmai an fara farkawa ko ana ci gaba da farkawa da ɗaukan matakai na akalla tattauna waɗannan irin abubuwa domin su zamanto dalilai na kyautatuwar rayuwa da kyautata mu'amaloli da kuma inganta rayuwarmu a matsayinmu na musulmi irin wannan lakcar da wannan taken mawuyin in Allah ya zura da ranar asabar mai zuwa za a gabatar da shi a kano a ƙarƙashin gayyatar da islamic forum da ke kano ta yi wanda kuma ɗan babban ɗan kasuwa da kuma babban masanin harkokin banki a yanzu za su tattauna a kano ɗin a da ya samu sanarwar sai na ce masu ina ma da tawa lakcar za ta zo bayan tasu saboda ba ta san amsa zan yi ba amma na tabbata zan amfana daga bayanan da za su gabatar wanda zai karawa tawa lakcar ta goma shi wannan duk na nuna al'umma dai an damu da halin da ake ciki kuma ana ganin bai dace a ci gaba da zama a cikin halin ba halin kunci halin talauci halin barace-barace hali na zaman tumasanci ɗabi'ar maula da bambaɗanci da san cin bagas da sauransu dama a bara alhamdulillahi a ta farko da suka fara shiryawa su islamic forum kasancewa bara ce ta farko wannan ita ce ta biyu da za su yi ranar asabar mai zuwa insha Allah da aka bada a tattauna hanyoyin da tanaje-tanajen musulunci wajen yaƙi da talauci alhamdulillah ina cikin waɗanda aka gayyata suka gabatar da ƙasidu a wancan taro na bara to kun gaba ma abinda za su yi yana dai da alaƙa da talaucin da kuma hanyoyin fita daga gare shi wannan yana ganin alkhairi ne ga al'umma tun da alal akalli an samu ƙungiyoyi da cibiyoyi da jama'a daban-daban masu tunani akan wannan lamarin da kuma yadda ya kamata a yi don fita daga ƙangin da ake ciki a matsayin mukaddima na fara da bayanin cewa najeriya na cikin kasashen da suka fi fama da matsalar talauci a duniya idan aka yi la'akari da ƙarfin tattalin arzikin da Allah ta'ala ya ba wannan ƙasa ta fuskar mutane da ma'adanai ba wai ɗan yanzu kila inda za a je ƙasar Nijar ko wasu ƙasashe har da ma wanda suke Asia in ana muƙarana ba za a ce Najeriya ta fi dama-dama ba a za a samu cewa Najeriya ta fi dama-dama akan ƙasashe ma yawa. to amma in Allah aka rida ƙarfin tattalin arziki na ƙasar Najeriya aka gwama da yanayin rayuwa a Najeriya to ana iya cewa Najeriya na cikin ƙasashen da suka fi fama da matsalar talauci a duniya za mu iya gane haka idan muka yi la'akari da kundin da wata cibiya da ke ƙarƙashin jami'ar oxford ta fitar na rahoto wanda ta kira shi ophi country briefing an buga wannan rahoto ko wannan kulli a watan shida watan june na shekarar 2016 wato shekara ɗaya nan yanzu a wannan kulli an bayyana cewa a najeriya kashi hamsin da uku da rai bisa ɗari na al'ummar najeriya na rayuwa a kan ƙasa da dalar amurka ɗaya da ɗigo tara a kowace rana wannan ƙididdigar an yi ne a lokacin da dala take naira ɗari da tasa'in da bakwai kenan abin nufi in ma mun ce dala biyu ake nufi ba dala ɗaya da ɗigo tara ba kenan kashi hamsin da uku da rabi bisa ɗari na 'yan najeriya na rayuwa ne a kan ƙasa da naira ɗari da tasa'in da biyar a tara ko sau biyu mana in ma ka ce ɗari biyu ne ka ga sau biyu ɗari hudu kenan balantana za ka cire goma ya koma ɗari uku da casa'in yake wancan lokacin da casa'in da bakwai ne ba da biyar ba saboda haka kila ɗari uku da casa'in da hudu kuma duk da cewa wani na iya ganin kamar an kuzuzuta amma wata kila ko a nan yanzu idan za a yi tambaya mutane nawa ne ke iya kashe naira ɗari hudu a kowace rana kuma ko da dalar ta daga a farashi in an kwatanta ta da naira ana sai da ta naira 387 kamata 390 kai kamata 300 ma gaba daya ka ce dala biyu ka ga naira 800 nan. mutane nawa ne yanzu a nan wurin tsakanin iyayen mata da maza za su yi ikirarin cewa a kowace rana suna iya samun naira 800 za su ce bane a gidansu sannan mutane nawa ne ka sani a layinku a unguwarku a ƙauyenku a garinku a gundumarku a ƙaramar hukumarku a jiha mutane nawa ne da yawa waɗanda ka sani da ba za su iya samun naira ɗari takwas ba a rana domin wanda ke samun naira ɗari takwas idan ma'aikacin gwamnati kamar a jihar kaduna ya nuna cewa a wata albashinsa naira ashirin da hudu mutane nawa ne ke aiki a jiha ko a karamar hukuma albashinsu bai kai dubu ashirin ba za ku yi tura sannan mutane nawa ne ba ma sa aiki kaga kenan duk da cewa wani lokaci muka ɗanyi tsari-tsari ga alkaluman da muke samu daga kafafe na waɗanda ba musulmi ba da cibiyoyi da ƙasashe da ƙungiyoyin da asali ba musulmi ne ke su ba amma in ka dawo ka kalli abin a zahiri a aikace za ka ce biri ya yi kama da mutum haka nan wannan kulli ya nuna cewa kashi saba'in da shida da rabi bisa ɗari na mutanen najeriya na samun ƙasa da dalar amurka uku da ɗugo ɗaya a kowace rana da kuma wannan mun ba da misali ga ma'aikatan gwamnati in dai mutum a yanzu dala a lokacin ana maganar naira ɗari casa'in da bakwai aka yi maganar dala uku to in misali ka ce naira ɗari biyu ne dala uku naira ɗari shida kenan ɗari shida sau talatin nawa kenan naira dubu goma sha takwas yanzu kamar a kongo da kuma abu ma gaba daya wanda suke aikin casual na wajen gani a zaton ku za su kai ɗari nawa na a abu dubu goma sha ɗaya a cikin waɗanda suke wannan aikin casual ɗin mutane nawa ne ke samun dubu sha takwas a wata yan kaɗan ne yawancinsu dubu sha biyar ne kaga kenan wanda suke iya samun dala uku da dubu ɗaya a ab wanda suke aikin casual ba su da yawa sannan su ɗin nan galibin su magidanta ne suna da iyali da kuma wannan suke so su canta iyali in kuma ya ka ɗauki dalar a farashin naira a yau ka kace naira ɗari uku da tamanin da bakwai kama sa naira ɗari uku da tamanin dala uku kana magana ya fi naira dubu ɗaya wanda yake samun dubu ɗaya da ɗari biyu a wata a rana a wata ɗaya yana da nawa yana da naira dubu nawa talatin da shida ko wani abu mai gama da haka mutane nawa ne ke karɓar naira dubu talatin da shida hatta ga masu aikin famanin kaga kenan wannan ƙididdigar biri ya yi kama da mutum sannan kashi arba'in da shida bisa ɗari na 'yan najeriya waɗanda ke cikin layin waɗanda ake kira 'yan tsaka-tsaki domin akwai manyan masu shi akwai maza su shi akwai 'yan tsaka-tsaki na san dai mu ga suna kamar yanzu professor ibrahim na isa da ba za ta cikin 'yan tsaka-tsaki ba shi ya tsaka ya wuce amma kamar ni ni da mala abdulkarim muna ce ya saka tsaki to ake cewa kashi 46 bisa ɗari ne na al'ummar najeriya kawai wanda ke ƙarƙashin kasan tsaka tsaki ba sa fama da matsanancin talauci a cikin wutan tsaka tsakin ma kashi 54 suna cikin matsanancin talauci saboda kila mutum na karɓar albashi naira dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin amma bataliyan da ke ƙarƙashinsa tsakanin matarsa ko matarsa da 'ya'yansa da 'ya'yan 'yan uwa da dangi da makwabta da waye da waye bukatarsa ta kai ta naira dubu ɗari biyar a kowane wata saboda haka shi ma yana cikin talauci ko da ko jama'a na ce mai oga yan labai amma talaka ne bayan wannan a cikin najeriya ma jihohin arewa waɗanda nan ne musulmai suka fi yawa suke kan gaba wajen matsalar talauci domin kundin united nations multidimensional poverty index wanda aka buga a watan shida na shekarar 2015 shekara biyu ke na daidai ya nuna kasan tsaka-tsaki na waɗanda ke fama da talauci a shiyoyin najeriya guda shida mun san najeriya ana kasata ko an kasata zuwa shiyoyi guda shida akwai north east north west north central akwai south east south west da south south to a wannan shiyoyi guda shida an bayyana cewa waɗanda ke fama da matsanancin talauci a cikin 'yan kasan tsaka-tsaki a shiyar kudu maso yamma kudu maso yamma wato south west inda yan uwan yarbawa suka fi yawa kashi goma sha tara ne da dugo uku bisa ɗari a south south kudu ta tsakiya ko maso tsakiya inda galibi mutanen da su ba ibo ba su ba yarbawa ba kamar ɓangaren waɗanda suke rayuwa a jihohin rivers bayelsa cross rivers cross rivers da delta da kuma akwa ibom waɗannan jihohi su kuma kashi ashirin da biyar da ɗigo biyu bisa ɗari sannan south east wato kudu maso gabas inda yawanci 'yan kabilar ibo su suka fi yawa su kuma kashi ashirin da bakwai da dubu hudu bisa ɗari idan aka dawo north central wato arewa ta tsakiya kamar jamhuri niger kogi kwara benue da plateau kashi arba'in da biyar da ɗigo bakwai idan aka dawo north east arewa maso gabas kamar jihar borno yobe adamawa taraba da bauchi da gombe su kuma kashi saba'in da shida da ɗigo takwas idan aka dawo northwest arewa maso yamma kamar jihar kaduna kano jigawa katsina zamfara sokoto da kebbi su kuma kashe 80 da dugo tara bisa ɗari wataƙila da yin waɗannan alƙaluman ne mai martaba sarkin kano ya yanke hukuncin cewa inda za a raba najeriya kowace jiha ta samu kanta a matsayin mai cin ta jihohin da ke arewa maso yamma su za su ko'ina talauci ya ba da misali da jihar zamfara da kuma wata jihar suna da jihohin biyu dai ba da alakulli halin duk da ban sallama ma wannan fahimtar ba tun da ra'ayi ne kuma mutum na iya ɗaukan wani ra'ayi daban tare da girmamawa ga mai farfi amma dai biri ya yi kama da mutum haka kuma wannan kundin dai ya nuna kasan da ke rayuwa a kan sama da dalar amurka ɗaya da ɗigo tara kusan dala biyu a rana a cikin wasu jihohin arewa aka bayyana cewa kamar a zamfara kashi takwas da ɗigo ɗaya bisa ɗari na mutanen jihar zamfara ne kadai ke mallakar abin da ya kai naira ɗari takwas a rana a jihar yobe kashi tara da ɗigo takwas jigawa kashi goma sha ɗaya da ɗigo shida bauchi kashi goma sha uku da ɗigo hudu kirbi kashi goma sha hudu sokoto kashi sha hudu da ɗigo bakwai katsina kashi goma sha bakwai da ɗigo takwas gombe kashi 23.1 Kano kashi 23.6 Borno kashi 29.9 Kaduna kashi 43.5 wanda hakan ke nuna a cikin waɗannan jihohi da aka ambata da ke arewa ma iya cewa jihar zamfara har ila yau ita ce aka fi samun ƙarancin mutanen da ke rayuwa akan kan abin da ya kai ƙimar dala biyu a rana Ina idan ana maganar talauci bisa wannan kilitikar ma iya cewa an yanke gindinsa gaba ɗaya da cibiyarsa a jihar Zamfara in an ɗauki jihohin Arewa. Kamar yadda ce ba mu cika sallama wa irin waɗannan alƙaluma kai tsaye ba, mu yi ƙauya ɗungurungu saboda waɗansu lokutan ma'aunan da ake amfani da su a cimma waɗannan alƙaluma ba ma'aunai ne wanda za su zama karɓaɓɓu a wurin mu ba. Domin za a iya zuwa Zariya. ɗauki alƙalma amma ba a je gidana ba ba a je gidan malam ba ba a je gidan profesa ba ba a je gidan wani ba da yawan gaske ba a je gida ba balle a sai da nake rayuwa sai a je kawai waɗansu yan ƙauyuka ƴan kaɗan sai a yi amfani da wannan duk da cewa salo na bincike da yadda ake tattara bayanai na zamani hakan ya nuna za a iya yi amma dai ba ma sallamawa duka sai dai kuma biri dai ya yi kama da mutum bayan wannan kundin ophi country breeding na wancan shekara ta gabata shekarar 2016 na ishara a kai ya nuna ka san waɗanda ke fama da matsanancin talauci da adadin marasa galihu a najeriya waɗanda ke fama da matsanancin talauci da kuma waɗanda suke marasa galihu bisa ma'aunai guda uku wanda su ne duniya ta da su a matsayin ma'aunai da za a amfani da su don tantance talauci ko rashin talauci galihu ko rashin galihu ma'aunin ilimi da lafiya da nagartar rayuwa waɗannan su ne ma'aunai guda uku education health da kuma standard of living to an bayyana kowace jiha a najeriya abinda ake ciki amma na ɗauko kawai misalai ne da jiha ɗaya daga kowane ɓangare ko kowace shiya domin mu gane inda mu muke da kuma abin da ya kamata idan muka ɗauko jihar lagos wanda ita ce za mu ce jihar da ke gaba ainihin ɓangaren ci gaba a ɓangaren ko shiyar kudu matso yamma southwest waɗanda suke suna rayuwa a matsanancin talauci da kuma marasa galihu kashi ɗaya ne da ɗigo ɗaya bisa ɗari wanda suke rayuwa a yanayi na matsanancin talauci wanda in ba a kai musu ɗauki ba za su iya mutuwa ko da gobe ne to kashi ɗaya ne da ɗigo ɗaya bisa ɗari 1.1% a yayin da adadin marasa galihu a wannan jiha kashi ɗaya ne da ɗigo uku bisa ɗari idan muka koma south kudu ta tsakiya ko kudu maso tsakiya jihar riba ita ce ke gaba a wajen ci gaba to su kuma a nasu jihar ko a tasu jihar kashi hudu da ɗigo bakwai bisa ɗari su ne ke rayuwa cikin matsanancin talauci talaucin daga kai sai mutuwa haka nan kashi shida da ɗigo uku bisa ɗari su ne marasa gari idan muka je south east wato kudu maso gabas ma iya cewa jihar inugu ita ce jihar da tafi bunƙasa da ci gaba a wannan jiha adadin wanda ke rayuwa a cikin matsanancin talauci kashi shida da dugo tara bisa ɗari marasa galihu kashi goma sha uku da dugo bakwai bisa ɗari idan muka dawo north central wato arewa ta tsakiya ma iya cewa watakila jihar fara ita ce jihar da ta fi kowace jihar ci gaba don samun jihar kogi samun jihar naija na benue da plateau to a jihar fara kashi shida da dugo biyu bisa ɗari suke rayuwa a matsanancin sarauci a yayin da kashi bakwai bisa ɗari suke a matsayin marasa galibu idan muka dawo northwest arewa maso yamma ma iya cewa jihar kano ita ke gaba a sahun jihohi waɗanda ke da ci gaba ko kuma tattalin arziki da yawan mutane da haɓakar kasuwanci da sauransu a kano kashi arba'in da takwas da ɗigo biyu bisa ɗari ke rayuwa cikin matsanancin talauci a yayin da kashe hamsin da dubu ɗaya suke marasa galibu idan muka je north east wato kun maso gabas ma iya cewa jihar borno ita ce ta fi bunƙasa duk da matsalar da aka haifar mana a kanta amma a wajen tattalin arziki har yanzu tana gaba a duk sauran jihohin da ke north east jihar borno adadin waɗanda ke rayuwa a matsanancin talauci ya kai kashi arba'in da tara ɗigo uku bisa ɗari a yayin da marasa galihu adadinsu ya kai kashi hamsin da hudu da ɗigo bakwai bisa ɗari duk wannan yana nuna mana lallai akwai aiki a kan to sha kan matsalar talauci a ƙasa gwamnatin najeriya ba ta kushe ba tana kaddamar da tsare-tsare na tallabi ga ɓangarori wanda suke da alaƙa da tsuwurwuri wuri shi ne turanci ake kira economic sectors ɓangarorin da ke da alaƙa da tsuwurwuri ana kiransu economic sectors to akwai nau'o'in tallafi mabambanta da gwamnatin tarayya take fiddawa lokaci zuwa lokaci domin shawo kan matsalar talauci musamman ma ga abubuwan da ke da alaƙa da harkokin noma da kuma harkokin masana'antu daga cikin irin waɗannan nau'o'in tallafi akwai guda tara wanda Allah ya sa na iya kalatowa na ɗaya akwai commercial agricultural credit scheme catf sai agricultural credit guarantee scheme acgf sai nigeria intensive based risk agricultural lending nirsan Na hudu, Growth Enhancement Support Scheme, JESS, ko GESS. Na Real Sector Support Fund, RSSF. Nashida Micro, Small, and Medium Enterprises Development Fund, MSMEDF. Na Power and Airline Intervention Fund, PASF na takwas Anko borowa Program ADP sai na tara Agricultural Small and Medium Enterprises Investment Scheme ADSMEIS e waɗannan a zuwa yanzu su ne dai mashahuran tsare-tsare na tallafi wanda gwamnatin tarayya ta hanyar babban bankin najeriya ko kuma bankin ƙasa mai kula da harkokin masana'antu ko kuma waɗansu bankunan waɗanda gwamnati take amfani da su da kuma wato da kuma ministry ministry da suke da alaƙa mabambanta da ko dai harkar noma ko harkar bunƙasa masana'antu ke amfani da su za su ɗauki kowanne a taƙaice mu faɗi abin da ya sa aka samar da shi da kuma abin da ya kunsa na farko commercial agriculture credit scheme cacs abin da ya sa ban fassara waɗannan kalmomin ba ko waɗannan sunayen saboda fassara su bai da wani amfani don a ka'ida ta fassara akwai abin da fassara shi bai da amfani in ka fassara ma'anar za ta lalace to sai dai a bar shi ne shi za ga ko a littafin larabci misali za mu ga idan ana magana a kan waɗansu abubuwa na zamani musamman harkar kimiyya da fasaha da sauransu ba a fassara waɗansu kalmomin sai dai a bar ne misali mun taso mun ji ana fassara ko ana rubuta miliyan ɗaya da alfa'al al wato dubu sau dubu amma daga baya sai a gano ba zai yi ba wannan fassara ba ta yi ba saboda haka yanzu in ka ɗauko littafin larabci kana kana karanta su sai ga ana cewa miliyon miliyon idan miliyon su ne sai ce miliyar don mene saboda ya fi sauki a basu da turancin haka nan da ana fassara kwamfuta da alhasu ko alhasu al'ali ko alhasu al'ali ya gane bai ba da ma'ana aikinsa kawai ake faɗi ba sunan ba saboda haka yanzu ya suna rubuta da kwamfutar da dai a huta saboda in ba kwamfutar aka ce ba ba za a gane ba wasu na fassara ta ma da busaina alkaharabari amma duk ne ba kwamfutar ɗin nan kwamfutar wannan kwamfutar na haka za a kamar mu ne da hausa ana fassara tsangayar da muke ko bangaren da muke da ainihin sashen ƙididdigar kuɗi mu ba aiki da muke kenan ba wanda suke finance su ne masu ƙididdigar kuɗi mu aiki da ya wuce ƙididdigar kuɗi mu muna da sashen kuɗi ne mu tattara mu yi bayani a kansu mu faɗi kuma me ya faru a cikinsu saboda haka namu sai aka daina fassara shi da lissafin kuɗi ko ƙididdigan kuɗi sai muna fassara shi da aikin akanta to kamar haka ne irin waɗannan kalmomi ko sunaye babu amfanin fassara su sai dai a fassu yadda suke amma a yi bayanin abin da sun kunsa don a gani wannan shiri na commercial agriculture credit scheme an kaddamar da shi a shekarar 2010 don samar da tsarin ba da rance da kamfanonin da ke mu'amala da kayayyakin amfanin gona tun daga naira miliyan hamsin har zuwa naira biliyan biyu kuma na za a iya ba kamfani ɗaya rance tun daga naira miliyan hamsin har zuwa naira biliyan biyu Matukar ya cancanta ai ga kuɗi ne wafalan wafalan ko ba haka ba ba kawai kamfanonin da suke da irin wannan ƙarfi ba har ma da ƙananan manoma waɗanda su kuma za ta yi karɓan bashin ta hanyar gwamnatocinsu na jiha amma idan a matakin gwamnatin tarayya ne sai kamfanoni amma ɗaiɗaikun manoma da kuma ƙungiyoyin ganin kai da manoma ko farmer fama ko farmers operatives za a iya ba da wannan rance a mataki na jiha an gina tallafin a kan kuɗin ruwa kashi tara bisa ɗari a shekara wato 9% interest a ano wannan kashi tara bisa ɗari kashi biyu bisa ɗari zai tafi ga babban banki domin kudin dama gwamnatin tarayya ta samar ta hannun babban banki wato cbn da haka yin an ba mu turance cbn na da kashi biyu bisa ɗari a matsayin nata kudin ruwa kashi bakwai bisa ɗari zai tafi ga bankin da aka bi ta hannunsa domin duk bankin da ya samu shiga cikin shirin yana da dama a je wurinsa a rubuta takardar neman wannan rance application in an bi duka ka'idoji an cika su kuma an dace an samu to za a sa kudin ruwa kashi tara bisa ɗari kashi biyu zuwa ga babban banki kashi bakwai zuwa ga shi bankin kasuwanci wanda aka bi hannu kuma shi wannan tallafi an tsara shi yadda za a iya ba da rancen kuɗi ga waɗanda suka cancanta har na tsawon shekara bakwai kenan za a shekara bakwai kafin a gama biya na biyu agricultural credit guarantee scheme acgs shi kuma an kaddamar da shi tun shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da bakwai kun ga shekara arba'in kenan da ya wuce da kaddamar da wannan shi. kuma a wancan lokaci an kaddamar da shi da naira miliyan ɗari na tabbata naira miliyan ɗari ba ƙaramin kuɗi ba ne a wancan lokaci malam ka sa f5 ka danna f5 naira miliyan ɗari ba ƙaramin abu ba ne in f5 bai ba ba shi ba yawwa ya faru kuma zai zo amma daga baya an maida kudin zuwa naira biliyan uku naira biliyan uku ya ba karamin kudi ba da mara makarin manufar wannan shi shi ne ba da lamuni ga basussukan da bankuna za su ba da don haɓaka harkokin noma ba wai gwamnatin tarayya ce za ta ba da rancen ba bankuna ne za su ba da rancen amma an ba da lamuni garanti gwamnati ta ba da garanti na duk wani rance da aka ba manomi cewa idan bai biya ba za mu biya ba ya kanci adadin kudin ruwa da bankunan da suka shiga cikin tsarin za su iya cajin masu rance ba zai iya zama kashi goma sha hudu cikin ɗari ko kashi sha biyar ko kashi ashirin ko ashirin da biyar ko kashi goma gwargwadon yadda kasuwa ta kudin ruwa ta tabbatar a wannan lokacin a halin yanzu babban bankin najeriya na bitar dokokin da suka samar da wannan shiri na acds don yin gyaran fuska ga wasu sasanninsa don haka shi ba za mu faɗa abubuwa da yawa kansa ba kasancewar yanzu haka ana ƙoƙarin yin masa gyaran fuska sai shiri na hudu uku da na hudu a jere ko a haɗe shirin nigerian incentive based risk ko risk based sharing system for agricultural lending wanda ake kiransa nirsal ko nasal da kuma growth enhancement support scheme GESF na haɗa suri ɗaya saboda ɗan jimai ne da ɗan juma su an ƙaddamar da shirin nasar a shekarar 2011 wato shekara shida kenan da tsabar kuɗi dalar amurka miliyan 500 in ka ɗauki miliyan 500 na dalar amurka ka buga a kan naira tamanin. za ka sha mamakin abin za a don gwamnatin tarayya ta karfafawa bankuna gwiwar ba da rance ga manoma da waɗanda ke hada-hadar kayayyakin noma irin wanda ake ce musu agro-business dinnan ta hanyar raba haɗarin da ke cikin rashin biyan bashi a tsakanin gwamnati da bankuna ko tsakanin kamfanin nasa da kuma bankuna ma'ana a wannan shirin ba kuɗi ne gwamnati za ta ɗauka gaba da ba bankuna ne za su ba da rancen amma gwamnatin tarayya ta samar da kuɗi da ta ajiye a wata gidauniya ko asusu na musamman wanda wannan kuɗin zai yi abubuwa biyu na farko duk haɗari da ya biyo bayan bashin da aka bada ya zama ba a iya biya ba gwamnati ko kuma kamfani ko cibiyar ko gidauniyar nasar za ta sariyar da kashi talatin zuwa saba'in da biyar bisa ɗari na kowace irin hasara ce ta samu wannan kamfani ko wannan gidauniya ta nasar a ƙarƙashin gwamnatin tarayya za ta da wa bankuna hasara ta kashi talatin zuwa saba'in da biyar bisa ɗari na adadin kuɗin da aka ɗauka abu na biyu ko menene adadin ruwa kuɗin ruwa da aka karɓa aka bada tunda bashi ne daga banki kila a karɓa kashi goma sha hudu ko kashi goma sha biyu ko makamancin wannan bisa ɗari na kudin ruwa to wannan gidauniya ta nasan za ta biya wa manomi rabin kudin ruwa da aka samu shi saboda haka idan an sa mai kashi goma sha hudu bisa ɗari ne wato 14% interest per annum to kashi bakwai kaɗai zai biya kashi bakwai gidauniyar nasar ita za ta biya a madadinsa haka kuma kaddamar da growth enhancement support scheme wato jet shekara daya bayan gidauniyar nasar wato a shekara ta 2012 a matsayin hanyar da za a bi a bunƙasa kuma a haɓaka ayyukan wannan gidauniya ta nasar shi yasa nake ɗan jimai ne da ɗan juma domin a ba da rancen kuɗi a sai iri da za a shuka da takin zamani da maganin ƙwari don yin feshi da kuma abubuwan da suke da alaƙa da ayyukan gona yana daga manufan shirin jet gess e a samar da takin zamani ga manoma miliyan ashirin a najeriya a cikin shekara hudu kacal mana kowace shekara ana son miliyan biyar daga manoma su samu takin zamanin da zai wadace su akan farashi mai sauƙi. in ba su da kudin saye a ba su rance daga bankuna a biya masu kashi talatin zuwa saba'in da biyar na asara ita uku sa'annan kuma ko nawa ne banki ya caje su a matsayin kudin ruwa za a saryan masu da rabinsa a gwamnatance a tsarin gidauniyar nasan ba kan cewa bankuna kudin ruwa za su caza ba har zuwa yau ba iyakance ba illa iyaka ko nawa aka taza dai rabi gidauniyar nasa za ta biya wa wanda ya rancen sai shiri ko tallafi na biyar kenan real sector support fund rfsf shi kuma wannan wani shiri ne da ke da hadafin yawaita adadin rancen kuɗi da za a ba kamfanonin da ke harkoki a muhimman ɓangarori na tsururi da ke bunƙasa tattalin arzikin ƙasa waɗanda za su iya samar da ayyukan yi ga mutane su haɓaka harkokinsu kuma su sawarwa gwamnati da ƙarin kuɗaɗen shiga a ƙarƙashin shirin wanda a kaddamar a shekarar 2014 shekara uku kenan kenan kuma aka tanadar wa shirin tsabar kuɗi har naira biliyan ɗari uku za a ba da rance a kan kuɗin ruwa kashi tara bisa ɗari a shekara kashi ɗaya ga babban banki na najeriya kashi takwas bisa ɗari ga bankin da aka bi ta hannunsa wajen samun wannan rance daga gwamnatin tarayya a nan wurin gwamnati ne za ta ba da rancen amma ba za ta ba da kai tsaye ba sai ta hanyar bankuna da suka yadda shiga cikin tsarin tallafi na shida micro small and medium enterprises development fund msmedf an kaddamar da wannan tallafin a ranar 15 ga watan takwas shekara ta 2013 kusan shekara hudu kenan yanzu don ba ƙanana da matsakaitan masana'antu damar samun rancen kuɗi daga gwamnati ta hanyar bankuna akan kuɗin ruwa mai sauƙi na tsawon shekara ɗaya zuwa biyar a wannan shirin ba gwamnati ne za ta ba da kuɗin ba bankuna ne za su ba da kuɗi amma gwamnati ta zo da wasu tsare-tsare da za su karfafa wa bankunan gwiwar ba da rance a ƙarƙashin shirin za a ranci kuɗi akan kudin ruwa kashi tara bisa ɗari a shekara kashi biyu bisa ɗari zai tafi ga babban banki kashi bakwai bisa ɗari ga bankin da aka bi ta hannunsa abinda na kuskure shi ne shi wannan shirin ba kamar wato wanda ya gabace shi ba gwamnati ta samar da kuɗi wanda ita ce za ta bada illa iyaka ba wata gidauniya ce ta musamman ba kamar gidauniyar nasar Baban bankunan ne ke bada ba shi yasa ma babban banki zai samu kashi biyu daga kashi tara na kudin ruwa da za a caza sai shiri na bakwai power and airline intervention fund paif shi kuma shiri ne da aka kaddamar don tallafawa harkokin da ke da alaƙa da samar da wutar lantarki da kamfanonin da ke hada-hada sufurin jiragen sama ta hanyar ba da rance ga kamfanin da suka cancanta a kan kudin ruwa kashi bakwai bisa ɗari a shekara 7% interest per annum kashi ɗaya bisa ɗari zai tafi ga babban a wato bankin haɓaka kasuwanci na ƙasa bank of industry domin ta hannunsa ne tsarin ya fito a yayin da kashi shida zai je ga bankin da aka bisa hannunsa wajen karɓar rancen za a iya ba da rance na tsawon shekara ɗaya zuwa biya ga masu ƙananan ayyuka ko kuma kamfanoni ƙanana kamar yadda manyan kamfanoni waɗanda ke buƙatar ƙarin jari don bunƙasa da haɓaka ayyukansu za a iya ba su rancen na tsawon shekara ɗaya zuwa shekara goma sha biyar sai tallafi na takwas an ko barowa program abp shi kuma wannan tallafi ne na musamman wanda ke da halafin ta harkokin noma in na ce noma duk in daukar na ambaci noma har da kiwo noma har da kiwo da haka yin an ce agriculture ba a maganan kawai noman hatsi har da noma har da kiwo na dabbobi don samar da nama da madara da kiwon kaji da kiwon kifi da kiwon kwakwa da kiwon salwa da makamantansu duka nau'o'i ne na kiwo duk a nan mun sa a ciki wannan an kobarwa program ɗin duk da cewa noman ya ba mahimmanci ba kiwon ba noma na samar da abinci ba mahimmanci ba kiwo ɗin ba amma dai kiwo ba ya shiga ciki manufar ita ce a wadata 'yan ƙasa da abinci kuma a sayar da rarar abincin da za a noma da sauran nau'o'in kayayyakin amfanin gona da ƙasashen ketar a ƙarƙashin wannan tsari, za a ba da rance a kan kuɗin ruwa kashi tara bisa ɗari 9% interest per kashi biyu bisa ɗari zai je wa babban bankin najeriya cbn a yayin da kashi bakwai bisa ɗari zai je wa bankin da aka bi ta hannunsa a ƙarƙashin wannan shirin gwamnatin tarayya ta tanadar da biliyoyin kuɗi masu yawan gaske wanda a bana ma kawai ana tunanin cewa nasar za ta iya ba da rancen da bai gaza biliyan 60 ba sannan wannan an kobarwa program za a ba da rancen da bai gaza biliyan ɗari ba a bana a ƙarƙashin tsarin an kogarwa program za a biya kudin da aka ranta ne gaba ɗaya a lokaci ɗaya bayan sayar da abin da aka nuna sai tallafi na tara wanda shi ne sabo kun wanda bai wata shida da bama da kaddamarwa Shi ne agricultural small and medium enterprises investment scheme agfmeis wanda babban bankin ƙasa cbn a ranar tara ga watan biyu watan februari shekara ta 2017 ka cewa kamar wata hudu kenan yau ya aika da takardu da ke wajabtawa bankunan kasuwanci na Najeriya commercial bank kenan ko kuma deposit money bank kamar da ake kiran su akan lallai ne su ware kashi biyar bisa ɗari na ribar su ta ƙarshen shekara don zubawa a cikin wata gidauniya ta musamman wannan ba ƙaramin kuɗi ba ne ba a yanzu haka bankunan da suke da alaƙa ko hannun jarinsu ake iya kasuwancin sa a kasuwar Nigerian Stock Exchange bankuna goma sha hudu ne amma da yake ja'is ta shiga ya zama bankuna sha biyar domin akwai bankuna a Najeriya waɗanda har yanzu shiyas ɗinsu ba a yi ɗinsu a Nigerian Stock Exchange ba daga cikinsu akwai irin su Providence Bank wanda mutane ba san su ba suna kudu ne akwai sun trust wanda su ma ba a kwatin shares su ba bankuna ne na ƙasa sannan akwai bankunan da suke ba na ƙasar nan ba ne na wasu ƙasashe ne don haka har yanzu shares su ba a fi da su a najeriya kamar city bank da kuma standard chartered duk nan bankuna ne a najeriya don haka ba ka lissafa su in kana maganan bankunan da ke mu'amala da hannuwan jarinsu a ƙasa wanda suke mu'amala da hannun jarin sa ƙasa a yanzu sun kai sha biyar har da jaɗi to kowane banki har da city bank ɗin da kuma sandar charter ɗin dole a ƙarshen shekara inda sun samu riba sai sun ware kashi biyar bisa ɗari na ribar da suka ci su zuba a cikin wannan gidan gidauniya akwai bankunan ba da suke samun riba ta kusan biliyan ɗaya biliyan ɗaya akwai masu samun fiye da naira biliyan ɗaya riba a shekara to duk wayannan bankunan kowanne ya cire kashi biyar ba ƙaramin kuɗi ba ne akwai bankunan da ke samun biliyoyi masu yawan gaske a shekara in aka ce duka za a cire a sa a gidauniya kun san kuɗi ne mai yawa in aka shekara biyar wannan kuɗi zai zama kuɗi lalle ka ta fari da za a yi amfani da kuɗin. wajen tallafawa harkokin noma da masana'antu ƙanana da matsakaita bisa tsarin zuba jari wato investment daga bankuna ɗin wanda zai ba da damar yin haɗaka a tsakanin bankunan da kuma su waɗanda za su yi harkokin na noma ko na masana'antu don muka ce harkokin noma a nan ba kawai muna nufin wanda zai je ya shuka tiyan masara ɗaya a gona ya ce shi manomi ba manomi ne amma mai noma abin da za a ci kuciyomi kawai amma mana wanda ake ribi wanda yake zai iya samar da kayan noma mai yawa sannan kuma da waɗanda suke hada-hada kila ba sa dukawa su noma amma suna hada-hadar da ke da alaƙa da bunƙasa noma kamar masu da takin zamani masu sai da kayan wato fishi masu sai da injina da gaban ruwa duk waɗannan agro allied businesses to duk sun shiga cikin wannan waɗanda za a iya tallafawa gwargwadon iko za a zuba za a raba ribar da aka samu a ƙarshen shekara a tsakanin bankunan da ke cikin tsari to waɗannan 'yan uwa su ne tallafe-tallafe guda tara waɗanda na iya kalatowa da a halin yanzu amfaninsu yake bayyane kuma akwai bayani wadatacce ko bayanai wadatattu dangane da su da abin da suka kunsa da kuma ƙa'idoji da sharuɗansu akwai sharuɗa kamar guda hudu na cin gajiyar dukkan nau'o'in tallafi da muka ambata Sharuɗi na farko sanin nau'o'in tallafin ma da manufofinsu da yadda za a ci gajiyarsu domin idan baka sani ba ai ba ma yadda za ka yi tafi moriyan abu na tabbata a nan akwai da yawa waɗanda ba su ma taɓa jin labarin wa'in abu ba akwai wanda kuma suke jin labari amma ba san menene ba balle san me abin ya kunsa to sharaɗin farko shine kama san da abin ka kuma san manufarsa dan wa aka yi don kai ne ko don waninka Duk da kila kana harkokin noma ne amma tallafin na masana'antu ne ko kuma kana harkokin masana'antu amma tallafin na manoma ne ka nan dole sai ka san meye manufar wannan tallafin kuma ya za ka yi ka ji gajiyar su shi ma abu ne muhimmi sai sharaɗi na dole manoman da ke so su ci moriyar wannan tsari ko waɗannan tsare-tsare ko 'yan kasuwan da ke son ci moriyar wannan tsare-tsaren su kafa ƙungiyoyin gaban kai akalla cooperative irin abin da ke wahala ƙware da gaske a tsakanin yawa mutanen mu har yau yan kasuwar mu har da manya in ka je Kano za ka sha mamaki da wanda suke Allah ya hore musu basiran kere-kere da samar da abubuwa mabambanta a Kaduna a Kano a Jos da sauransu duk sai ka je za ka yi mamaki kowa a karan kansa yake wanda hakan ba karamar tawaya ba ce duniyar ilimi da duniyar kasuwanci da duniyar hada-hada ta bunƙasa tattalin arziki sun nuna cewa wannan ƙauyanci ne ba yadda za a yi a ci gaba ta hanyar ɗaiɗaiku sai an samu nau'i na haɗaka in eh, ana iya samun kashi ɗaya zuwa kashi biyar na al'ummar da ke irin wannan ɗabi'ar ɗaiɗaiku ɗin su ci nasara ga ɗan waje ai shi kaɗai ne ga ɗan dada ai shi kaɗai ne amma kuma za a iya samun kashi casa'in zuwa casa'in da biyar da ba za su kai labari ba ba su iya yanke talauci da irin abin da suke yi saboda sun yarda su rayu su kadai wai da nufin mutanen shi ne. idan ka bayyana da sirrin kasuwancinka shi ke nan ka tashi aiki maimakon ya dauka ni ina da sirri kai kana da sirri shi ma yana da sirri in bayyana da nawa gare shi ya bayyana da nashi gare ni idan sirri da sirri suka haɗu sirri mai ƙarfi ne za a samu shi ku a ƙa'idan lissafin kuli da ƙididdiga da kuma harkoki na akanta muna da ƙa'ida da ke cewa ɗaya in aka haɗa da ɗaya nawa ya kamata bada mu za mu ce uku ne ba biyu ba kuma duk inda za a shiga a duniyar nan za mu tsaya a kan uku ne 1 plus 1 equals to 3 idan mun sassauta sai mu ce to kar mu haɗa faɗa one plus one equals to two x ko two plus x domin idan mai rauni da mai rauni suka haɗu rauni zai taru ko ƙoƙarfi zai samu me ya kamata mai rauni da mai rauni idan suka haɗu rauni ne zai ƙaru ko ƙarfi ne zai samu ƙarfi ya kamata ya samu idan ƙwaƙwalwa biyu suka haɗu natijar bai kamata zaman tun kwakwalwa biyu ba ɗaya da ɗaya suka ya kamata a samu biyu da tsori saboda basirarta basirata da basirarsa in suka haɗu to za su ƙara karfi ne ba rauni za su ba ta haka duk lokacin da aka samu tsari na taimakekeniya na ƙungiyoyin gama kai cooperative ko makamancin wannan ya kamata a ce abin ya kyautata ne kamar yadda duk duniya aka yarda da haka amma ban da bahaushe ban da babban latin ko kuma ka yi babban lema ka ce hausa fulani galibi har zuwa yanzu ba mai da wannan ba to sharaɗi ne na cin moyar waɗannan tsare-tsare a mafi yawan cewa sai dai ta ƙarƙashin ƙungiyoyin ganin kai ko kuma a samar da kamfani in za ka iya kai kadai ka kafa kamfanin ka ya zama yana da tsari da komai da komai kana da falatarar wato abin da za ka bada hanjin gina da sunan kamfaninka kafin ka iya cin moriyar wannan saboda mafi yawan waɗannan tallafe-tallafen gaba ɗaya mafi yawan to an yi ne domin ya zama tsari ne na ƙungiyoyin gaman kai ko kuma kamfanoni ba ɗaya ku ba ina jin tallafi biyu ne kacal ɗaiɗaikun mutane za su iya zuwa kai tsaye su ci gajiyarsa daga ciki ina ganin akwai anko barwa program wannan adf amin adp da kuma ina jin nasal da jet a haɗe su ne kawai ɗaiɗaiku za su iya ci moriya su ma ɗin ɗan kaɗan ne bai ta kara karya ba amma a ƙarƙashin ƙungiyoyin ganin kai ne cooperative wanda mutum biyar za su iya haɗuwa su cooperative mutum goma ko biyar zuwa goma ya danganta da tsarin jiha mutum biyar zuwa goma za ta iya ko operating saboda haka yanzu da aka samu mata suna wata sana'a man shafawa ko kuma man wato kamfasa ɗaki ko kuma suna yin omo ko sabulu ko wace tana yi in aka samu mutum goma za su iya zuwa su rijistar operating a tsakaninsu wannan zai ba su dama su ci gajiyar wannan abin haka maza noma suke yi kiwo suke yi kasuwanci suke yi suna sana'antar da wani abu ne wannan na wanda wancan na abin ga wancan na electrician wannan na kaza ta hada ko operative su zama sun samar da wani abu daya sai su shiga jiyar irin waɗannan tsare-tsare amma in kowa inda yake ne ba a ce ba za ka iya cin gajiyar ba in kana da kamfani ko rajista amma babban matsala ita ce za ka iya samar da duk sharuɗan da ake bukata kai kaɗai har da jinginan da za ka bada zai wahala kwarai da gaske sharaɗi na uku sai an kulla alaƙa ta mu'amala da banki duk waɗannan shirye-shiryen gaba ɗaya su ta ƙarƙashin banki suke ba ɗayan da za ka je kawai ministry of agriculture ko kuma ministry of finance ko investment ko ka je cbn ko ka je bank of industry kawai ka je gani suna na malam kallon na zo daga kawai dogarawa ni manomi ne ina da gona hekta eh, eh, goma sha biyar zan iya noma buhun masara ɗari biyar ko dubu ɗaya na zo ku bani rance ba za su rayu ba za su ka koma bankin da kake mu'amala da su a shekenan in dai kana so ka ji moriyar wannan to dole ne sai an samar da tsarin mu'amala da bankuna matakin farko ɗan ba na yin mu'amala da banki shine ka je ka buɗe asusun ajiya ka buɗe account ko service ko current ka zama kana dai da wani tsari na mu'amala da su sai an yi wannan sharri na uku tattalar bayani da ke fayyace yadda ake gudanar da harkokin kungiya ko kamfani na akalla shekara biyu idan tallafe ba na ɗaiɗaikun mutane ba ne kamar yadda na bayyana an kogarowa program ɗaiɗaikun mutane za su yi shigar jinsa na a zazona, sai dai kuma mutane za su yi cin gajiyarsa amma sauran duka sai dai ƙarƙashin ƙungiya ko ƙarƙashin kamfani to ƙungiya ba kawai za ku je kuje kuna da muciya development authority shi kenan ko development association kawai sai ku je sai a basu ba sai kun kawo bayani wanda ke da yake nuna na farko ƙungiyar an mata rajista ga trustees ɗinta ga wanda suke kula da ita ga ayyukanta ga kundinta wanda a kansa ta gino da manufofi da abin za ta cimma ga kuma rahoto da ke bayyana shekara biyu da suka wuce ga ayyukan da aka yi idan kamfani ne sai ya samar da bayani na ainihin harkokinsa ga kudaden da ya samu ga kudaden da ya kashe ga ribar da ya ci ga ainihin jarin sabuwar kudi ga duk wayannan bayanai sai an samu wanda shi ma wannan jidali ne ga mutanenmu don abin zai baka mamaki yanzu da za ka je kasuwar tudun wada nan nan kasuwar tudun wada kusa da mu za ka sha mamaki ina tabbatar maka za ka tarar da kashi tara da ɗigo tara ma'ana kashi casa'in da tara kenan bisa ɗari na duk kasuwar da kenan ba su da wani bayani da za su iya baka tartiban wanda zai bayyana maka ya fayyace maka hada-hadar da suka yi bara da faɗuwa da ribar da ci gaba da suka samu ba za ku gane wannan ba wasu saboda za ku ga abin ya zo ban barkwai amma ina gaya muku wannan saboda ina mu'amala da su da yawa sannan shekara goma sha biyu da ya wuce ina yin ba da misali da wannan shi ma a jihar kano mun je san dai ba wai a arewa ba tsakani da allah duk faɗin najeriya kai duk faɗin afirka ta yamma yana da wahala ka samu wurin da kasuwanci ya kafu kuma ake yin shiga dangadan kamar kano ba wai don malamin muna nan ba professor ibrahim na iya sada amma dai alhaku yukan alhaku an yukan kano dai cidiyar kasuwanci amma duk da haka yan uwa abin zai ba ku mamaki shekara goma sha biyu da ya wuce akwai wata bita da aka yi a ƙarƙashin shirin a daidaita ko hukumar a daidaita sahu ta dr bala muhammad wanda aka shirya bita ga 'yan kasuwa game da lissafin kasuwanci ni alhamdulillah ina cikin wanda aka gayyata don su gabatar da bayani kusan ma dai ni na gudanar da bitar gaba daya abin da ya tsorata ne ya firgita ne manyan 'yan kasuwa sun turo wakilai ba su suka je ba amma sun turo wakilai daga 'ya'yansu zuwa yaransu dai na kusa sun turo su sun tun da abu ne na gwamnati an samu wakilci kwarai su. a wannan taron na ƙara fahimtar cewa dole ne mu zama muna cikin talauci domin da na zo ina bayani akan yadda ake lissafta riba na ce idan misali mutum ya siyo kaya akan naira ɗari ya biya kudin dago naira goma kudin kaya ta tashi nawa ɗari da goma idan ya zo ya sai da wannan kaya naira ɗari da ashirin ya ci liman nawa ya ci liman naira goma kun yadda da haka mu mun san bai ci ba mutum ba duk wani ɗalibi da ya fito daga inda nake ya tabbatar ba a ci riba mutum ba akwai sauran bayanin ka kaddara shagon kare shi ya gina da kudinka ko kuma tireda ma yake teburin da ya kafa tireda ya ajiye a kobar gidansa wurin da ya ajiye teburin inda wani zai zo sa teburinsa a wurin ba zai biya haya ba shi teburin ba kudi aka biya aka yi shi ba da ya zauna yana jiran wani ya zo da saya yi awa ɗaya kafin wani ya zo saya wannan awa ɗayan da kwalugo ya je ko leburanci ba zai samu wani abu ba in yaro ya kawo ya ajiye a wurin don masa a madadinsa ba zai biya shi ba in ya zauna bai yi ciniki ba har a zahar ba zai ci abincin rana ba kafin kila a kawo masa makanan sai da ya buga waya idan a shago ne a kasuwa yana biyan rubin yana biyan kudin hayan shagon in ba nasa bane shi waɗannan ba nau'o'i ne da ke da alaƙa da wannan kayan da aka fi naira ɗari ba ku kaddara ya siyo kayan har guda dubu ɗaya amma muka ɗauko duk waɗannan ɓangarori da na ambata na fitar kuɗi mu kaddara naira dubu ɗaya ne kuma ya siyo kaya dubu ɗaya kenan in ka raba wa waɗannan kayayyakin dubu ɗaya in mun ɗauka kuɗinsu duka yin ɗaya ne farashinsu duka ɗaya ne kowane kaya akwai naira ɗaya ko ba ka ba to sai kun hada da wannan naira a kan kudin dako naira goma sai a ce ashe da kudin dako da kudin ɗawainiya naira goma sha ɗaya ne sa'an nan shi ba zai ci abinci ba zaman da yake na banza in bai zauna ba bane kamata ya je wata sana'a ya samu wani abu ba mukaddara za mu yanke mai albashi naira goma sha dubu sha biyar a wata kowace rana nawa kenan ɗari biyar in ka fasa ɗari biyar ga kayayyaki dubu ɗaya da ya za ka gane cewa kana da rabin naira a shi ɗawai naira naira goma sha ɗaya ne da rabi sai ka cire wannan a cikin naira ɗari da ashirin da aka sai da kaya sannan ka gane cewa au a shirin da aka ci naira takwas ne da rabi ko ba haka ba in ba kai wannan ba wahala za ka yi ta yi na san yanzu wata daga ciki za ce au shi yasa sai na bai ci gaba saboda kina sana'a baki sai zaki ba riba ba kana sana'a baki sai zaki ba riba ba kullum kana jiya a yau bayan shekara ɗaya sai ka ce magabta sun sa min hannu kai ka sa ma kanka hannu to a wannan wurin a Kano ma Kano wallahi wallahi ganzo muna bayani akan da lissafin riba wallahi mafi yawan wallahi suka ce su suna tsayawa ne akan sun siyo naira goma sun yi dako naira ɗaya naira goma sha ɗaya sun sai da naira ɗari da ashirin naira goma sha biyu sun ci riban naira ɗaya kawai haka suke ɗaukan bayan na gama bita na dawo Zariya, daga baya sai ake gaya mun wani daga cikin 'yan kasuwa bayan na bar wurin na dawo saboda ranar ne zan dawo ko mun kai wajen karfe biyar da rabi sai ya miƙe a cikin jawabinsa kafin a rige ya ce an gaya masa wanda ya zo ya gudanar da bitan nan daga jami'a yake kuma jami'ar ma a zariya idan da a kano yake kuma ba ɗan jami'a ba ne zan ce sharrin 'yan siyasa ne sun kawo shi ne ya ci mutuncin mu domin ni daga bayanin da yi na gane watan da ya wuce na faɗi naira miliyan ashirin amma ban sani ba to zai ɗauka yake cewa inda kawai a kano nike kuma ba daga jami'a ba sai ɗauka an san sirrinsu ne aka kawo wani ɗan siyasa ya rashin kunya ci mutuncinsu yarɗe idan mutum ɗaya wanda ba kowa ba a cikin manyan 'yan kasuwan kano zai ce faduwar da ya ta kai ta naira miliyan ashirin shekara goma sha biyu da wuce nake gaya mana a wata ɗaya saboda rashin sanin yadda ya kamata ya lissafa abubuwansa me kuke tsammani game da manyan 'yan kasuwa me kuma kuke tsammani idan a yanzu ke za a wata da yan kasuwanmu allah ya ƙara rufa masa asiri amma wallahi in mun san sirrinsu na kasuwanci wani ko titin ko ba za ka fi shi ba ba na wani abu suna iya kokarin su kuma suna kokarin su halal amma karancin wayewa da fahimta game da yadda ake gudanar da kasuwanci da lissafin da tattara bayani wallahi yana cikin mutane za ga wani ko mai da tambaye shi ya san farashin shi a kasuwa ya san yadda ya zo ya san yadda ya saida amma a ƙarshe in yi zo lissafi sai ka sha mamaki saboda ƙananan abubuwa sun bai aiki da su ba wato bai la'akari da su ba mutum da yana zaune wani zai zo ya fara ya ɗauki naira ko mai bashi wannan yana goma daga albashinsa ne daga kudin kasuwan ne ya sa shi cikin ɗawainiyar da yawa wannan kasuwar ko ba kawa ba ya ci abinci zai ci abincin naira dubu ɗaya daga cikin kudin da ya gada ne biya daga kudin da ya ciniki ne ce ya kamata ya sa cikin ainihin expenses wato abubuwan da ya na ɗawainiya kafin ya iya tantance ribar da ya ci ya biya kudin lantarki ya sai katin waya ya sa wani ya tsare mashi ko ɗebo maiwa ya biya kaza duk irin waɗannan abubuwan abubuwa ne da in ba a yi la'akari da su ba ba za a fita ba to abin da ake nufi shi ne daga cikin sharuɗa na cin gajiyar nau'o'in tallafi dole ne bankunan nan za su nemi bayani wanda zai nuna ƙungiyar ƙungiyarsu ta ganin kai ko kamfani ga abubuwan da yake yi ga rijistarsa ga bayanansa ga hada-hadar da ya yi ga abin da ya yi ga abin da bai ba kafin a ce an cika sharuɗa na cin gajiyar waɗannan tallafi ne. to mun ji sharuɗa to ni ina da ɗansu 'yan tsokace-tsokace a kan duk nau'o'in tallafin nan tsokacina na farko shi ne an gina tallafin dukkansu a kan tsarin bashi da ruwa in banda shirin na ƙarshe wanda aka gabatar ko aka kaddamar wata hudu da ya wuce wato agricultural small and medium enterprises investment scheme in banda wannan agsmeis ɗin. E duk sauran suna da tsari ne na bashi da ruwa alhali ko mun sani a wajen musulmi ba da kudin ruwa ko cin kudin ruwa haramun a cikin alkur'ani a suratul bakara a ta ɗari biyu da saba'in da biyar da a ɗari biyu da saba'in da shida Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلك wa إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عفيف Allah ta'ala ce, waɗanda ke ta'awuli da kuɗin ruwa su bada ko a ba su ci, ba za su miƙe ba a ranar kiyama face kamar wanda ya samu fagauniya ya zama kamar shaidan ya bige shi ya mangare shi yana bagau-bagau yana tangadi yana marisa kamar wanda shaidan ya shafe shi ya samu masu jini me yasa za a yi masu wannan hukumar a kiyama zalika da annan qalu innamal ku mithlu riba saboda cewa suke wai ciniki ɗaya yake da ainihin wato kudin Allah ya kare ta su yace wa halallahu al-bai'a wa harrama riba shi dai Allah ya halarta ciniki amma ya haramta riba faman ja'ahu maw'izatu min rabbi wanda wa'azi ya zo mai daga ubangijin sa ha ya daina ya hanu falahu ma sarafa wa amruhu ila Allah to shikenan abin da yayi a baya an yafe masa al'amarin kuma dai yana da Allah ومن wanda bayan wannan بايان ya جنجدين mu'amala da kudin ruwa fa فأولئك ashabun nari hum fiha khalidun wadannan su ne yan wuta da za su dawo a cikin ta Allah ya tsare riba Allah ya ɗeba albarkar riba duk wani abu da kake gani inda na kudin ruwa da bai da albarka wa yudu kuma yana sa albarka a cikin sadaka ko zakka wallahu la yuhibbu kulla kafarin afim kuma Allah baya son duk wani mai yawan kafirci kan garewa mai yawan saba mashi a aya ta 278 da ɗari biyu da saba'in da tara Allah ya kulla duk wata ƙofa kowace iri ta kuɗin ruwa ƙarami ko babba mai girma ko ɗan kaɗan mai yawa wato mai girma ko ɗan mai tsitsi mai yawa ko ɗan kaɗan Allah ta'ala ce ya ayyuhan allazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa lam taf'alu فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله تعالى ce ku إيماني كل imani الله كبر tsoron أبو ما بكيا ما بكيا كومينين يا bakiya ما بكيا ko an gama an shigar da kowane abu inda dai wanda yake da alaka da kudin ruwa ne inda abin da yake da alaka da riba ne to an kulle kofarsa gaba ɗaya da kalmar ko da ainihin jumlar ma bakiya minar riba na riba in kuntum mu'minina in kun kasance mu mu'minan gaskiya fa in lam taf'alu in ko ba za ku daina mu'amala da riba ba fa zanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku shiri shirin yaki daga Allah da manzon shi ku turka shi firka shi shi yasa malamai suka ce duk qur'ani kakar daga bakara zuwa nasu da fatiha in ka cire shirka hada Allah da wani babu abin da Allah ya nuna tsananin sa kamar riba duk gaba ɗayan kakar kakaf babu in ka cire shirka babu abin da Allah ya nuna tsanani a kansa na hukuma kamar riba gaba ɗaya babu kwana ɗaya kisan kai ne babban laifi haɗarin sana da yawa amma abin da aka faɗi arba ya fi nashi wayan tuktun fala kuma rukusu amwali da ka kuka duba to wani kudin ku ne naku ne amma karin da kuke nema a dole ku bari la Muna kar ku zalunci wala Muna kuma kar a zalunci jajirtan Abdullahi Abdullahi radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsinewa mai cin riba da mai ba da riba da mai yin rubutu a kai riba da waɗanda za su ba da shaida a kai riba manzan Allah ya ce dukkan su ɗaya ne kamar da mutum ya roito kuma riba na daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakarwa kamar yadda hadisin da bukhari da muslim suka ya nuna bayan wannan alimam ahmad ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce dirhamu riban ya ar-rajul wa huwa ya'lam ashadd min sittin wa thalathina zanya dirhami daya naira daya kwandala daya ta riba ta kudin ruwa da mutum zai ce yana sane muninsa ya fi zina sau 36 da imam al-hakim ya rawaita hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce arriba salatatu wa sab'una baban aitharuha mislu an yanki ar-rajulu riba na da bangarori 73 na laifuka matsaloli 73 mafi sauki a ciki shine kamar mutum ya auri mahaifiyarsa haka nan al-imam ibn majah ya rawaita hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce arriba wa in kafura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin riba ko da an ci da yawa karshe talauci za a koma akwai wani babban mai kudi Allah ya fi ganshi yaransu wallahi biyu da shi ke gaya mu yake cewa duk wa'azin da kuka yi ba mu ji ba amma dalili ya sa mun gane da kanmu saboda ya rayu ɗan kasuwa ne babba amma saboda yanayin kasuwancin a wancan lokaci kuma ke da babu wani abu ba baje mu sanya ba wani abu alternative so suna mu'amala da bankuna za ka ga ainihin md manajin darakta na banki ya je gidansa da safe a gidansa ma ba a yi karin kumallo saboda matsayin shi da irin kudin da yake kai wa banki amma an waye gari a lokacin da na san shi da lokacin da muka yi magana wallahi kullum akan buru da zan ya daskari Allah ya shi ya ce wallahi ga duk abin da ya mallaka da yau bai da komai annabi ya yi gaskiya kamar yadda ya faɗi da bakinsa ya ce lallai da komai yawanta ƙarshen da talauci in ba a samu talaucin za yi ba za a samu talaucin zuci amma yawanci ma biyu suke haɗuwa saboda mafi yawan duk abin da mafi girman abin da ya jawo duniya ta barbarin tattalin arziki riba global financial crisis da aka yi na shekarar 2007 wanda shi ne na ɗari da ɗaya na ɗari da ɗaya da aka yi duk gaba ɗayan ka tattara su riba ita ce umar kaba'i economic recession da ake ciki yanzu haka duk duniya an yadda riba na daga cikin manya-manyan dalilansa shi kuma al'imama hakim ya rubuta hadisi manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza bahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah idan zina da riba suka bayyana a cikin al'umma a cikin gari to wannan mutane na gari sun jawo ma kansu azabar Allah Allah ya tsare to wannan kuma abin takeici waɗannan duka nau'o'in tallafi da muka ambata in banta na ƙarshen dukkan su akwai kudin ruwa lokaci na biyu mutane da yawa ba su san da shirye-shiryen ba kasancewar ba cikakken bayani daga babban banki ko cibiyar gwamnati ba ta jin komai an ba da sayi kila an raba wa bankuna ba a yi talla ba a je rediyo ba a amfani da social media ba a yaɗa don mutane da san akwai shiri iri kaza wanda ke da sha'awa ya je ya nemi karin bayani mutane ba sani ba don Allah mutane nawa ne kasan da wa'annan tallafe-tallafen a nan wuri mu munan ba gina al'umma ba ne gidajenmu daban-daban a gidajenmu ba a sani ba mutanen da ke nan mun fito daga gidaje sun fi ɗari ko ba haka ba to in gidaje ɗari ban sani ba kuma gidajen nan galibi da wuya ka gidan da mutanen da ke ciki ba kai goma ba kenan ɗari sau goma kana maganar dubu ɗaya to me ake nufi kenan in ka je samun haka abin yake in ka je shika giwa har kuntuwa haka abin yake in ka bi wannan hanyar ka je ainihin dakace ka nufi abin nan wato so ba ka kada har jos haka abin yake in ka ɗauki nan hanyar har kaduna har abuja har haka yake in ka kama nan kano har mai duguri duka mutane ba sani ba to ya ke nufi haka kuma ba bayani daga wakilan al'umma da ke majalisa saboda gwamnati ba lalle ta iya kawo waɗannan bayanan duka ba amma me ya amfani yan majalisar me ya amfani su bai kamata sanar da mu ba su kuma gaya mana hanyar za mu ci gajiya su ma tallafa mana ta hanyar taimaka mana wajen rijistan kamfanoni ko ƙungiyoyin gamin kai da sauransu amma ka rasa amfanin su gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi me ya amfanin su in ba za su sanar da mu irin waɗannan abubuwa musamman kuma dai a arewa don abin san sauki a kudu don su suna yawan yin town hall meeting saboda haka suna ba da bayani amma mu nan galibi ba a cikin haka ba kuma yadda za a isar da sako din ba a cika ainihin amfani da hanyoyin ba abin da aka fi so kawai wane masu da tayaru an taimake da ragon suna wane yadda za ta yi aure an taimaka masa da ainihin gado ƙananan abubuwa wanda ba sa kara sun kara ba ta yanke ma kowa talauci wannan tsokaci na biyu kenan tsokaci na uku da yawa daga sharuɗan da aka gindaya wa tallafin sun yi tsauri ga manoma da 'yan kasuwa da masu ƙananan masana'antu musamman arewa yanzu wanda suke agro business agro allied business mutane wanda suke da wani cikakken bayani game da kasuwancinsu suke kuma da ainihin bayani game da kudaden da ke shiga da fita a cikin kasuwancinsu a rubuce manoma nawa ne ke da kungiyoyin gamin kai ƙananan masana'antunmu ina suke da ƙarfi da har za su iya samar da dukkan abin da ake bukata na sharfi ina suke da jingina za su bada collateral in ana bukatan A aga wannan ma babban matsala ce sai tsokaci na hudu kamar yadda tsarin da aka yi a baya mai suna Small and Medium Enterprise Equity Investment Scheme. Small and Medium Enterprises Equity Investment Scheme wanda aka fara ina jin shekara ta 2001 in ban manta ba ko shekara ta 2000 shi ma bai nasara ba kamar yadda waɗannan a kamar yadda wancan aka siyasantar da lamuran ta yadda ba kowa ne yake iya samu ba ko kasa shan sharuɗa don lokacin da na zo rubutuna na digiri na uku na phd rubutuna akan wannan smite kuma na yi yunkuri in samu bayani cikakke dangane da yadda aka ba da kudaden da inda aka ba da da adadin da aka ba da amma ban samu ba duk da alaƙar da nake da da ma'aikata da yawa a cikin amma ban samu ba a ƙarshe wani da na matsa mai sai ya ce man to ni dai na kani ko ma kai malami na ne zai iya samu maka bayani amma akwai wani rasa aiki na aka gano me yasa saboda an siyasantar da lamarin za ka iya samun bayani kaɗan in ka je wato shafin babban bankin najeriya website su da ka buɗa za ka gane ne yasa ba zai ka samu cikakken bayani ba a wancan lokaci musamman shekara ta dubu biyu da biyar zuwa shekara ta dubu biyu da tara mafi yawan kudaden nan sun tafi wani bangare ne guda na kafan nan cewa kusan kashi saba'in bisa ɗari na dukkan kudin da aka bada na rance a ƙarƙashin smile an ba da shi ne ga shiya ɗaya ta kafan nan sauran shiyoyin suna ina wa yi kubal amuru hina ta gibu taimun wala yustakmaruna wa hum shuhudu mu muna ina to wannan siyasantar da tsarin shi ma muna tsoron waɗannan tallafe-tallafe guda tara da aka gane kansu za su iya samun kansu an siyasantar da su duk da cewa watakila idan muka bibi irin matakan da gwamnati ke ɗauka wala Allah wannan gwamnatin da ake cikin zuwa Allah wallahu alamu al'amarin Najeriya sai Allah in ji Hausa amma kila a ce watakila ba za a samu amma ko shi wallahi ba a samu ko mai na iya samu waɗannan tsokace a matsayin matsaloli ne to yanzu me ya kamata ne saboda dai na farko wayannan tsare-tsare an gina su galibi akan kuɗin ruwa na kuma san da yawa mutane ba za su jema wannan kuɗin ba na biyu bayanin ma bai wadata ba Allah ya saka wa jagoran wannan cibiya da alkhairi irin wannan kokari da ake yi shi ke ƙara wayar da kan mutane ke kara fahimtar da su mai ake ciki kamata ya yi kowanne mai zama wakili a masallatanmu a majalisunmu a wuraren da muke kasuwanci a wuraren da muke zama mai hira mu rika yatsa irin waɗannan tunani gaba abubuwa ba mu san da su ba me ya kamata mu yi don mu ci su? yana da mahimmanci mutane ma san da abin tukuna to a fahimta ta akwai abubuwa guda uku a guda hudu da za mu iya yi domin mu samar kan mafita abu na farko shi gaba da faɗakarwa da wayar da kan mutane game da nau'o'in tallafin masu kuna da hanyoyin da za a cika ce akalla ku da ke nan kunji to a ci gaba kowa ya je ya game zai iya anguwarsu wajen faɗakar da mutane akan irin wannan na biyu ya kamata ko ma wajibi ne al'ummar musulmai ta najeriya ta tunatar da gwamnati da cibiyoyin gwamnati ta hanyoyin da suka dace cewa musulmai fa a najeriya na da haƙƙin cin gajiyar tsare-tsare da nau'o'in tallafin da ake kaddamarwa ba kuma da sun saba wa addininsu ba a wajen ƙoƙarin su ci gajiyar waɗannan tsare-tsare don haka lallai ne a gudanar da waɗannan tsare-tsare bisa tsarin da ba na kudin ruwa ba a bisa tsarin da ba kudin ruwa a ciki ga wanda ke so wanda yake so na tsarin da ke da kudin ruwa ya je ya yi wanda musulmi ne misali amma wanda shi yake so ya yi na wanda ba kudin ruwa ko da ko ba musulmi ba ne shi ya zama akwai dama da aka bada misali akwai tsarin da ake kira salam wanda zai dace kwarai da mafi yawan tallafin da ake da shi a najeriya da ke da alaƙa da noma salam wani tsari ne na hada-hadar kasuwanci da shari'ar musulunci tabbatar ba muhalli ne na bayani a kansa ba don yana da tsawon bayanai akwai istisna shi ma wani nau'i ne wanda tallafin da ke da alaƙa da masana'antu za su iya amfani da istisna su ci moriyar wannan akwai murabaha Bangaren masana'antu da ɓangaren noma da kiwo za su iya amfani da murabaha misali takin zamani ta hanyar waɗannan kuɗaɗe za a iya tsarin da za a sayan ma manomi wannan takin zamani a saida masa shi da ainihin riba a kai su ja'iza ittifaqul ulama na siyo abu naira goma zan sai da ma sha biyu za ka biya ni cikin wata ɗaya ya halatta ba ya halatta saboda haka za a iya muraba a kan abin da ya kamar takin zamani abin da ya shafi injin ban ruwa abin da ya shafi maganin ƙwari da sauran waɗansu abubuwa wanda kai tsaye za a iya siya a sai da su a yayin da salon za a iya amfani da noman a ce oke za mu ba ka kuɗi za mu sai hatsinka mu ba ka kuɗin yanzu ko wani buhu mun kiyasta za ka sai da mana shi naira dubu goma a kan haka aka yi jirgin a ƙarshen shekara in ka gyara kayanka so za mu sai buhu ɗari ga kuɗin yanzu ka je ka yi noma da shi mu dai ka kawo mana buhu ɗari wannan ya halarta don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sa an rika yin irin wannan shi yasa akwai babu salaf al-zaman fiqh da hadisi istisna galibi a wajen gine-gine ne a gina abu ka ba da kuɗi mutum zai gini zai mallaki ginin daga baya za ka mallaki ginin daga baya ka ba da kuɗi ko kuma abin da ya shafi yana sarrafa wani abu ka siyo masa kayan da zai amfani da wajen sarrafa wannan abu a amfani da istisna wani irin waɗannan za a amfani da kila muraba ko mubaraba a kan shi wannan na ƙarshen wato agricultural small and medium enterprises investment scheme za a yi amfani da mubaraba ko musharaka in zai yi in kuma ba zai yi ba nan gaba kila a samar da wasu tallafe-tallafen da za su dace da tsarin mubaraba wanda za ka ba da kudi amma kasuwanci a zo a raba riba in an samu asara in dai ba sakaci ne mai sana'ar yi ba kai mai uwar kuɗi ka ɗauki asara a raba ba yadda aka yarjejeniya idan kuma haɗaka ce musharaka ya ba da wani kaso na jari ka ba da wani kaso na jari abinda aka samu na riba a raba yadda aka yarjejeniya abinda aka samu na faɗawa kowa cikin ku ɗauki asara gwargwadon gudunmuwarsa ta ainihin jari waɗannan abubuwa in aka kawo da ne alternatives ne da za su dace da tsarin musulunci wato da suka dace tsarin musulunci kuma kowane musulmi zai je gaban sajadi ya ji moriyar irin waɗannan nau'o'in tallafe-tallafe amma a halin da ake cike a yin tsakani da Allah kamar ana yin shawara ba a shawara da mu kuma muna nan ba za a kira mu ba kuma in mun yi tafiya ba za a jira mu dawo ba wa ku bal amru hina taqibu taymun wala na wam mushibu ba a sa mu cikin zance kwalkwata babu irin kokarin da misali bankin jaiz yi ba don ganin cewa babban bankin najeriya ya yarda da ainihin wato waɗannan bada'il ɗin wato alternatives ɗin musamman salam da istisna da muraba'a a gwargwadon kowane tallafi yadda ya dace shi an rubuta takarda sau biyu ba sai ta ba an zauna an yi taro tsakanin masu ba bankin ja'in shawara a harkokin da suka shafi shari'a da ko masu ba babban bankin najeriya shawara a harkokin da suka shafi bankunan musulunci an yi wannan taron wata uku da ya wuce a wata hudu ma a watan february aka yi wannan taron alhamdulillah ina cikin wanda aka nuna su a wannan taro daga bangaren jami akwai shugaban kwamitinmu professor munzar khan ɗan suriya ne amma mazaunin ƙasar akwai professor muhammad a ah, lawan bashar daga jami'ar usman a sokoto akwai sheikh abdulwahab abdallah daga kano akwai dr muhammad alhaji abubakar daga masallacin indigo mai dubu akwai dr isa ali ibrahim fantani daga bauchi a bangaren jami'a bangaren babban banki akwai babban malami shek sharif salih al-husaini shek sharif zai salih al-husaini shi ne shugaban su akwai dr bashar aliyu omar daga kano akwai dr ibrahim jalibu daga taraba akwai dr abdulrazak alaro daga fara sannan akwai mutum biyu yan kasashen waje ɗaya daga malaysia da zai da kuma wani daga ƙasar bahrain an yi wannan taro an tattauna ƙabiyar nan muka ba da abin da muke gani shine makaraj ta hanyar amfani da ko salam ko istisna ko muraba kuma sun gamsu amma suka kai babban banki amma babban banki ya sa ya shure bai da ba duk da cewa alhamdulillah mun samu bayani ta bayan fage cewa yanzu akwai ɗan wani abu da ake so a yi wanda zai ba da dama kila bankin jaiz da irin su sabiq ibc da ke da ɗan wani tada ta bankin musulunci da tsari su samu damar su ma shiga cikin tsari amma zuwa yanzu ma duk wanda yake kyamar kudin ruwa wanda ya kamata kowane musulmi ya kyamata to ba zai iya cin goyon komai a nan kawai duk labari ne ko zakari ba abin da za ka samu a ciki abu na uku da ya kamata a yi shi ne samar da wasu tsare-tsare na daban alternatives na daban musamman a matakin ƙananan hukuma da ƙungiyoyi da cibiyoyi waɗanda za su tallafa wa mutane da ke kishin dogaro da kansu na ambaci mutanen da ke da kishin dogaro da kansu saboda mutanenmu da yawa ko ba mu da kishin dogaro da kai mutum ne za a ɗauke shi matashi a sa shi koyon wata sana'a mai muhimmiya in gwamnati na ba da tallafi kila dubu biyar a wata dubu biyar ɗin zai sa ya tsaya ana gama mashi wannan training ya samu wannan ilimin ko an ciwo mashi injina na fara sana an bashi wani ma sai da zai wani ma ya kyalle ido da ya ga wata bazawara sakin wawa sadakinta dubu ashirin zai zai da injin wannan da aka bashi da kaza da kaza ya je karo aure zuwa shi don Allah ba halin ba don Allah ba haka muke ba galibin shi sa shi ga cewa mu nama abin ya fi tabarbarewa ko da an zo da abin da zai amfane mu ma da babu kudin ruwan da ba komai to galibi ba mu san mu cika shi sa na ce ga masu kishin dogaro da kansu irin waɗannan abubuwa da za a yi yana da muhimmanci. saboda haka kamar yanzu wannan cibiya ta fil me laifin a samar da gidauniya a fil wadda gidauniyar amfaninta kawai ta ainihin ilmantar da mutane wata sana'a kwara ɗaya a cikin shekara a ce an yi wa mutum talatin zuwa arba'in maza a yi masu wata ta dace da su mata a yi masu wata dace da su kuma a gidauniyar da a samu ɗan jari ko ba yawa wanda za a yi fara kai ko da ba jari ma kyauta ba ko da rance ne bisa ka'idar revolving fund da ake cewa wanda shine yanzu salon zamani revolving fund ga kuɗi ba a baka kyauta ba da kai da kai da kai da kai ku dukan ku yi wa juna garanti kun lamunci juna kuɗin dole ku biya ku biyar in mutum ɗaya biya na shi bai biya ba sauran kuɗin yana kan shi ma a ba ku kuɗi in kun dawo da shi a ba wasu shi ya kira da wajen fund wanda in za ka samar da wallahi naira miliyan ashirin kamar a nan tsakanin tudun wada da gende wallahi miliyan ashirin ta fi zafi a shekara ɗaya wuce da ɗaya inda za a gudanar da dukiyar da ya kamata na san miliyar da ɗin samun ta jirani abu na hudu mala karim faɗakar da mutane musamman mawadata game da kafa gidauniyoyi bisa tsarin wakafi da za a yi amfani da su wajen gudanar da shirin tallafawa masu kishin dogaro da kansu domin yadda muke tunanin gwamnati ko da ta zo da tsare-tsaren da babu kudin ruwa gwamnati ta kaɗe ba za ta iya ba duk duniya an yadda gwamnati ba ta iya ɗauke wa mutane bukatun su duka biliyan a najeriya kana da mutum miliyan sama da 180 miliyan 180 ke da haka duk da karfin arzikinmu duk da abin da muke da shi na za a ɗaukar nan kowa saboda haka duniya ta karkata zuwa ga amfani da wakari ga shek ɗan ladi mutum aikin ku ne ma akwai lokacin da aka tattauna cewa ya kamata a yi conference a kan wakafi alhamdulillah ga malam malam ibrahim suleiman na san kafin a tashi zai ba mu kirdado na wanda wata ne daga nan zuwa wata nawa ne za a yi wannan conference domin wallahi muna bukata ko da sunan santa ko da sunan cibiyarsa ko da sunan ma'ina ne mu dai muna sa rai ba sa sawa ba ne amma na san za goyi ba na kafin a tashi malam zai gaya mana yaushe za a yi wannan conference saboda in ya faɗi ko da shi ne ce ya sai da za a yi aiki ya sai da za a yi bal na ko da ɗaya malamin namu professor Brown ne ya sa da kusa da shi ai shi kenan conference ya samu saboda ana da buƙatar wannan jama'a suna da buƙatar a wayar da kansu akan wakari da dadewa ana tunanin wakari sai kana da makekiyar gona ko fili sai kana da katin gida an wuce wannan zamanin dukkan malaman cikin zamanin nan sun ce ba sai da wannan bayani wakafi ta kowace hanya za a yi kuma wannan abun ba yau bane fiye da shekara ɗari biyar an samar da tsare tsare da suka ba damar a yi dukkan a yi wakafi da dukkan komai ma wanda zai iya ba da amfani wakafin nan za a iya wakafi na alkhairi kawai ka kaba wakafi ka sa wasu su kula da shi babu ruwanka za ma ka iya yin wakafi da ake kira al'ahali wakafi ne ka kaba amma kai daga wakafin za ka ci ka ciyar da iyalinka abin da ya rara a ba al'umma kowanne ya halarta a sharance kuma abu ne mai falala domin yana daga abubuwan da ke amfanar da mutum bayan mutuwarsa ko hadisin al’imam Muhammad Ahmad ibn Majah sai ya tabbatar da haka inna mimma yalhaqu al-mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warrathahu aw masjidan banahu aw baytan libni sabili banahu aw naharan ajarahu أو صدقة أخرجها من مالي في صحته وحياتي يلحقه من بعد موتي wannan abubuwan na da mahimmanci wakafi na da matsayi babba a musulunci shi yasa ma kamar yadda ibn qudama al-maqdisi ya faɗi a cikin al-mughni a zamanin manzo Allah sallallahu babu wani sahabi kwara ɗaya da yake da ikon yayi wakafi da bai ba ko karamin wakafi ko babban wakafi saboda irin amfanin sa a farkon lamari dukiyar wakafi ta takaita ne ga kaddarori kamar gida da gona da abubuwan da ake iya ganin su a fili ɓaro musamman waɗanda ba sa canzawa cikin ƙanƙanin lokaci don wakafi galibi malaman fiƙo malikiya sun sharɗanta cewa ya zama abu ne wanda zai canzawa a ƙanƙanin lokaci amma daga baya al'amarin ya yaɗu kuma ya bunƙasa har ya kai ga babu wani abin amfani face an samu nau'in wakafi a cikinsa zamanin daular Usmaniya al'andalusiya babu wani abu da ba a yi wakafi da shi ba inda yana da amfani har ma wani bakkan marubuci yake cewa an yi fa zamanin da a daular Usmaniya al'andalusiya mutum za a haife shi a gidan wakafi ba gidan wakafi na kurkuku ba don shi ma ana ce da gidan wakafi don ana suke mutane ne a ba shi ke gida wakafi da za a yi na sadaka a ce ga gida mutane su amfana su zauna ciki kyauta kamar yanzu irin su mota ɗaukar gawan nan hatta su Kara, wakafi ne ta aka zuwa ka je wakafi ne tabarin masallaci wakafi ne ba a ɗauka ba a saida ba a komai sai dai in sai da su zai ba dama a sai mafi yusu in ba ka ba za a saida ba to yake za a yi mutum a gida na ya girma a gidan a ciyar da shi daga abincin wakafi ya yi karatu a makaranta ta wakari ya gama karatun ya ɗauke shi ya karantar ya samu albashi a ainihin makaranta ta wakari ya yi rashin lafiya a kai shi asibitin wakari ya mutu a ɗauke shi a anna'ashi na wakari a kai shi makabartan wakari a mai likafani na wakari a rufe shi da dukkan abubuwan saboda ci gaban da al'umma ta samu a wajen wakari saboda haka a yau za a yi wakafi na masallaci wanda duk ana yi a ko'ina ana wakafi na harkokin ilimi ta hanyar samar da gidan da za su ɗauki nauyin mutane ko a kafa makarantar islamiyya ko ta boko da sunan wakafi asibiti ko asibitoci da sauran harkokin lafiya gidajen marayu gidajen zaunar da talakawa abinci rijiyoyi gidajen wanka na al'umma da za a rika zuwa a yi wanka kyauta kamar a wajen tasha a yi gidan wanka kyauta kowa yake da bukata je ko wurin ba haya ko makamancin wannan kyauta ba karamin alkhairi ba ne gidajen saukar da baki ɗakunan karatu laburare littafan kansu da za a karanta gada da za a yi don a kyautata wucewar mutane ta hanya makabarta albashin ma'aikata fanshon tsofaffin ma'aikata da wuraren kulawa da lafiyar dabbobi duk waɗannan nau'o'i na wakafi an yi su a daular usmaniya an andalusiya wannan yasa malamai suka bayyana cewa a yau banda abubuwan da littafan fiƙihu suka nuna za a iya sarrafa dukiyar wakabi cikin abubuwan da suka shafi na ɗaya kafa wuraren koyon sana'a ko tallafawa masu koyo ko koyar da sana'o'i na biyu kafa jami'o'i ko ɗaukar nauyin masu karatu a fannoni na musamman abin mamaki mafi yawan jami'o'in da ke ƙasar malaysia mafi yawan jami'o'in wanda suka fi shahara dukkan su ta wakafi aka samar da su hatta al'azhar jami'ar azhar da ke masar da take egypt wakabi ne wakabi ne jami'o'i manya guda biyu daga cikin jami'o'i mai masu girma a ƙasar turkiya wakabi ne saboda haka abu ne wanda ya shahara musulmi suka fara samar da jami'a a tarihin duniya kuma ta hanyar wakabi ne samar da cibiyoyin kula da harkokin lafiya ko tallafawa marasa lafiya a yi fi samar da abubuwan more rayuwa da jin daɗin al'umma wutar lantarki ruwan sha da sauransu samar da masana'antu da ƙananan bankuna ko kamfanonin inshora waɗanda za su gudanar da hada-hadar su bai tsari da musulunci duka za a iya wakafi da su abu na biyar shi ne zabarar da mutane game da wajibcin nema gwargwadon hali da iko don dogaro da kai saboda hanyar da mutanenmu wasu na ganin a zauna Allah kawai ya kawo bakin da Allah ya tsada ba ya hana shi abinci wannan tauhidin kudaki tauhidin mutane na musulmi musulmi dai sun san sai an tashi akwai asbabu akwai sabubba kamar yadda tsuntsuwa ba ta zama a shiƙa ta kwanta da yi ko da sassa ne na take firin ta tafi, ba ta ma sai za ta ba amma za a dawo ga yamma cikin tare a kushe kamar da nan su mai wasallam inda za ku dogara ga Allah ya ce dace zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsuwa za ku tashi ta duk ciki falau ba komai a dankware amma saboda fita da ta yi ta bi sababi ta bi hanya ta yi tawakkali ga Allah ba tawakuli ba ya kuma tsakanin a tawakkul da kuma a tawakulu a tawakul shine ba za ka tashi ba ba za ka motsa ba za ka ainihin yi komai ba a tawakkul kuwa za ka motsa amma ka san Allah ne zai taimake ka abinda za ka samu ko ka rasa daidai daga Allah ne sana da bukatar azabar da mutane akan wannan domin ta haka ne insha Allah zai zo mun samu baki daga waɗancan abubuwa to sai daga ƙarshe tunda na ja mu da yawa duk da cewa mala zikirin ne ba ni tafi ɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da bai haƙi da hakin suka raito ya ce a tani jibrilu fakala ya muhammad ish ma shi'i fa'in na kamar yi wa ahdif man shi'i fa'in na kamu wa amal ma shi'i fa'in na kamu wa alam an na sharafar mumin ƙiyamu hufin layi wa izahu istighna'u an nas manzo Allah sun sama yace malaika jibril ya zo wina yace mana ya muhammad karari yadda ka so ni yadda ka so ma karari amma dai ka sani zaka mutu ka so wanda duk ka so kake so ka so duk wanda kake so ka so shi amma ka sani wanda nan za ku zaka za ka bar shi ko zai baka ka aikata duk abin da ka so amma ka sani za a saka maka ranar kiyama ka sani matsayin mumini ɗaukakan mumini na cikin yin kiyamun layi ta ce cikin dare a yi sallah buwayarsa ya gagari kowa na cikin ya zama ya wadatu daga abin hannun mutane bai jira a shi ba maganan allon ba ku allon kan ba maganan allah ya ba ku ku ba mu sai dai allah ya ba mu ba domin ne sai an baka wallahi mutuwa ce a tsaye da kai da gawa tun dai kuke kamar da wani mawaki ke cewa la ta sabannal mauta mautal bila fa innamal mautu su'alur rijal kilahuma mautun walakin nadha ashadd min zaka li dhul fa'al yace kar ka dauka mutuwa wai za ta kai ta ne ga mutuwar da za a ce ka tafi shikenan an sa ka kawai ah, ai babban mutuwa shine kaje kana roƙon mutane sai cikin abin da yake na larurar larurar da babu iyaka lalurar da babu wata makawa sai kayi kuma ba za ta maka sana'a ba sai dai na gadi ba dai a matsayin sana'a ba yake domin duka biyu da mutuwar ainihin gaske wacce za ka mutu hakika a ɗauke ka a kai kabari a jini a bakkatan da mutuwar zuci da za ka same ka ta hanyar roƙo dukkan su mutuwa ne yace sai dai shi wanda za ka yi na hanyar roƙo ɗin ya ma fi tsanani saboda shi akwai ƙasƙanci na roƙon mutane wani kuma yake cewa wa naqalu sakhri min tilka aljibali akhaffu alayya min minan ar-rijali yaqulu an-nas kasbun fihi arun fa qultu al-aru fi dhulli su'ali yace daukan dutse daukan dutse kananan duwatsu daga ainihin manya-manyan duwatsu in ciro in ballo in je in ainihin daka ko in murmusa shi ko in fasa shi in je in sai da tsakuwar domin in dogar da kaina ya fi man sauki ya fi man sauki kan gorin da mutane za su yi mance su suka bani in ba zan yi ba yi da maka ba yadda mutane kan ce wai ai wasu nau'o'in sana'a a kai kaskanci ciki ni ko sai na ce musu wallahi kaskanci na cikin roko ba cikin sana'a ba saboda haka yan uwa ne ma dole ne cin moriyar tallafi yana da mahimmanci. amma ga halin da tallafin ke ciki a yanzu ba mu san da shi ba sannan abin da muka sanin ma akwai kyamuyamuya a cikinsa ko ma wanda suke yadda su shiga cikin kyamuyamuyan cika sharuɗan ma jidali galibi. kuma wakilanmu da jagororinmu a siyasa da gwamnati ba su ma damu ba galibi yanzu wani kila a nan Zariya. muna da yan majalisu nawa a kewayen zaria zaria da kewayen jama'a karamar hukumar zariya da sabon gari shida da kuhuru ko wata karamar kuma ba bibi ba ne a ta ya nake magana bibi hudu amma ƙila gaba ɗaya tun da aka fara waɗannan shi tun da suka shiga majalisar nan wa'in abubuwan galibi duk sun san da su galibi sai an tattauna da su amma watakila ba saba zuwa sun tara jama'a ba ko ba su da suke kansu ba su shirya wani taro su gayyato mutum ɗaya biyu wanda suka san harkar su ce ka zo yi mutanen mu bayani ko da ba za a ba su ko da fiye watan ba a ba su wannan ilimin watakila ba ta bai ba to me ba a mataki na jiha abin ba ya fi lalacewa ba ka jin komai muna da sanatoci nawa uku a jihar kaduna ko amma shiru ne ke faruwa ƙananan hukumomin ba su damu da wayannan abubuwan ba akwai ƙananan abubuwa da naira miliyan ɗaya wallahi waɗanda za a gina suna da yawa in dai za a samu gidauniya da mutane a rintattu da za su gudanar da gidauniya wallahi miliyan ɗaya ta zira za ta yi a mazaɓu uku hudu sai kai mamaki a shekara amma za a har wanda ke faruwa shi sa talauci yadda dai kasan muka ne mai cibiya amma dai muna roƙon Allah da baraka wata ala ya taimake irin waɗannan nau'o'in tarurruka na faɗakarwa muna sa ran ci gaba da yin tasiri a mu su farkar da mu su faɗakar da mu don mu san irin abin da ya kamata mu yi don mu fita daga kankin talauci ina roƙon Allah ta ala ya mana muwafaqa ya mana gamdakatar da sakawa wannan cibiya da alkhairi da shugabanninta da jagororinta kuma zan yi amfani da wannan dama in ƙara godiya ga ainihin malamanmu da ke nan musamman malam ibrahim suleiman da kuma professor ibrahim na iya sada dukkansu sun kasance shugabannin wannan cibiya a baya amma in dai baka gamsu ba irin wannan taron tun daga asabar tun farko har lahadin karshe a cikin watan to ka kaddara wata lalura ce ta fito ko tafiya ko suna da wani uzur a cikin gari ko wani abu ne haka amma kullum suna nan wanda wannan a gani na karfafa gwiwa ce ga shi yanzu shugaban da ke ci ne domin in magabatansa suna zuwa kuma dukkan su malamansa ne ai kaga an karama musu gwiwa sannan mahalarta ma an karama musu gwiwa tun daga wasu wanda sun rike ma mukaman wannan shugabanci cibiyar gaba daya amma ba su gushe ba suna zuwa kamar shi professor Ibrahim na iya sada ma ai dai an san cewa har ddc ma yayi na tsawon shekara hudu kafin ya kammala kuma ya dawo aji kun san daɗin karantarwa kenan a jami'a ka gama duk maka kuma za ka yi dawa ka ci maka damuwa ka ko ba wani farfek da zai sake koma ofis wani ya ba shi mani babu ba wani gwamna zai gama koma ofis wani gwamna ya ba shi mani mu ko ba mu damu ba bayan sansala zai koma ake ta karantarwa bayan sansala na kasar shi wanda kila ma shi ya koyar da shi kuma ya ba su wani kuma ya ɗauka shi wannan ya san hakkin wannan wannan ya san hakkin wancan to wannan yana da cikin daɗin karantarwa amma ba kamfen da ke cewa kowa sai ya zo jami'a ya koyar ba ina roƙon Allah ya amsa mana abubuwan da muke yi abubuwan na faɗi daidai daga Allah ne ina roƙon Allah ya ba mu lada ya kuma ba mu ikon aiki da shi inda ne kuskure daga gare ni ne kuma daga shaitan ba ruwan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kurakurai na ina roƙon Allah ya yafe mani kuma ya ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara Allah ta'ala ya karbi ibadun da muke a cikin wannan wata Allah ta'ala ya sa ilimin mai zo mai amfani ya zo mai albarka mai amfani wanda zai zama hujja a gare mu ba hujja akan ba a ranar kiyama wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته